yanzu da muke magana ranar asabar ce wadda ta daidai da hudu ga watan rabi'i nisani hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara daya daidai da ashirin ga watan march shekara ta dubu biyu da goma wannan shine kasar na bakwai daga cikin jiran giyar karatuttukan littafin alfatwal hamawiyatul kubra da shekul islam ahmad ibn abdul halim ibn al-harrani Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi idan ba mu manta ba darasin mu na ƙarshe mun kwana inda ibnu taymiya yake tabbatar da rugurgujewar tunani dangane da cewa wai hanyar yan baya ta fi hanyar ainihin magabata wai hanyar yan baya ita akwai fahimta akwai ilimi akwai hikima akwai faɗaɗawa da bincike yace duk wannan karya ne ba abin da ke cikin hanyar sai rudu da hayaniya yace domin waɗanda suka kutsa cikin wannan hanya irin su irinsu irin su Ibn irin su Razi da makamantan Ibn al ne duk sun tabbatar da cewa babu shakka wanda duk ya shiga wannan hanya ya san cewa ba abin da ke cikin ta sai rudani kuma suka tabbatar da cewa ma mutanen da suka fi kowa samun ruɗu da rudani da rikicewa a lokacin mutuwa su ne mutanen da suka shiga irin wannan ainihin harka ta ilmin kalami da akwai wasu ta'alikat masu matukar fa'ida waɗanda ainihin wato a shehu jiri. Allah maɗaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi a cikin wannan ta'aliki na shi da wai wanda nake so ainihin zan ci gaba da karanto mana dama muna cikin karantawa ne lokaci ya ƙure don haka zan ɗauko daga inda yake cewa wa min ma ufira an ba'dul mutakallimin ma zakarahu bai bi qawlihi wa qad balagani بإسناد متصل عن بعض رؤوسهم وهو خوانجي صاحب كشف الأسرار في المنطق ابن تيمية يكي تشيوا na daga cikin labaran da suka zo mini ta hanya ingantacciya abin da wani babba daga cikin ainihin manyan su malaman ilimin mantiki da falsafa da ilmin kalam wato shine alkhawanji mai littafin kashfu al-asrar fil mantiq wato yaya sirrori game da mantiki وهو عندهم وهو عند كثير منهم غاية في هذا الفن أو رمتي يوانشن أينهم واتو مسنا وانا إلمي to shi makura ne in dai aka ce khawanji jiya ce to an kai ƙarshe annahu qala inda al bari ku ji abin da yace da yazo rasuwa yace a mutu wa ma alimtu shay'an wato duk babu wannan a cikin sharhin ku da na in ina karanta ne ku rinka natsuwa ku saurara da kyau ba dan kuma ba saboda kar ku raba hankali biyu kai baka ji abin da nan ake karanta ba nan kuma abin da kake nema babu da sai ku saurara da kyau ku ji saboda waɗannan masail ɗin wani lokacin sauraron su ya ma fi ko da karanta su ake kana bi don haka kowa ya natsu jama'a tun da dai babu nuskar tuwai jiri a hannunku kowa ya saurara duk waɗannan maganganun babu so a cikin sharhinku bari ku ji ainihin abin da yake cewa yace a mutu wa ma alimtu shay'an illa anna al-mumkin yaftaqiru ila al-wajib yace yau ga ni zan mutu ban san komai ba wannan sai yana ɗaya daga cikin waɗanda ake cewa ya fi magabata ilimi amma shi da kanshi gashi ya zo zai mutu yana cewa gashi zan mutu ban san komai ba shi da kanshi ya yi furucin na ƙasa da jahilci da rashin sanin komai ga kan kanshi yace ba abin da na sani sai wata ka'ida kwaya ɗaya ta mandiki nake iya tunawa ita ce annal mumkina yaftaqiru ila alwajib abin duk da yake ainihin wato mumkin ne zai yiwu to yana buƙatuwa zuwa ga wani abu wanda yake wajibi ne gare shi wato duk abin da aka san akwai yiwuwar ya yiwu akwai possibility na faruwar shi to yana da wasu sharuɗa waɗanda sai da waɗannan abubuwan zai faru wannan ka'ida ce mantiqiyya iyaka abin da ya rike kenan ba aya ba hadisi sun maƙala sai ya ce aliftiƙar wasfin adami a wa ma alimtu shai ya ce shi ku aliftiƙar buƙatuwa zuwa ga wani abu to siffantawa ce wadda take ma'ana buƙatuwar wani abu zuwa ga wani abu to wata siffa ce ko wani sharaɗi ne wanda yake ba zai samu ba domin shi abin da ake buƙatuwa zuwa ga a samar da shi ba a san shi ba to sharaɗin ma kaga zai zama ba a san shi ba kenan wannan ma ka'ida ce mantikiya wadda ita kuma aka waccan ce kamar yadda yake duk abin da zai yiwu yana da sharuɗa kafin a samar da yiwuwar shi to duk abin da kuma aka san cewa ana buƙatar samar da shi tare da cewa shi fa abin ba sanin shi aka yi ba to samar da sharuɗan shi kuma suna da wahala domin me ba a san abin ba balle a san waɗanne misali yanzu duk mutumin da ya ce yana buƙatar taguwa da wando to daga cikin sharuɗan samun taguwa da wando shine a samu tela a samu yadi a samu iya ɗinki ko to amma abin da ake buƙatar ba a san shi ba to ina aka san abubuwan da shi wannan abin yake buƙatuwa wannan ka'ida ce mantakiya ina son ku gane irin ruɗun da suka haddace ne ba su haddace aya ko kwaɗe ɗaya ko hadisi ba sai irin ainihin wannan ruɗin sun maƙala to wannan magana kenan intaha malam yace ka duba ta cikin dar'u ta'arud al-aql wan naql wannan littafin mujalladi goma sha ɗaya ne gashi nan muna da shi a makaranta a cikin mujalladi na uku shafi na ɗari biyu da sittin da biyu da kuma arraddu alal mantiqiyina da kuma arraddu alal mantiqiyina waɗannan littafan guda biyu din na ibn taymiya ne a cikin arraddu alal mantiqiyina a shafi na ɗari da sha hudu wa yaqulu al-amidi al-imam al-amidi babban malami ne fa a cikin ilimin usulu amma da aka taho ɓangaren abin da ya shafi ilimin mantiki nan ma ya kai ya komo bari ku ji abin da yake cewa am antum nazara fil kalami wa mastafattu minhu shay'an illa ma alayhi al-awam yace nayi zurfin nazari da bincike a cikin ilmul kalam da mantiki yace ba abin da na fa'idantu da shi sai irin fa'idar da jahilai suke samu in sun karanta shi yanzu mutumin da ba malami ba jama'a ya buɗe ilimin filosofi ko mantiki ya karanta me zai fa'idantu da shi sai rudu ƙara rudewa zai yi abin da yake nufi kenan da na ƙara zurfin karatun sai na ƙara rudewa wa yaqulu juwaini juwaini ne littafin alwarakat fi usulul fiqh ina son ku gane fa wannan musiba ta ilmul kalam da falsafa da mantiki fa yan kaɗan ne cikin mutaakhirina fa suka kubuta daga ita fa don haka za ka ga duk inda ka same su gogaggun malamai ne a wani fannin in ka tafi wani fannin kuma da ya shafi tauhidi da sanin Allah sai ga sun fi kowa jahilci wannan mun yi magana akan dinin Razi shi babban malamin tafsiri malamin usul fiqi malamin fiqhu malamin kaza amma in aka taho abin duk da ya shafi sanin Allah madaukakin sarki sai ka ga ba abin da ke cikin tafsirin shi mai suna at-tafsirul kabir sai hayaniya da rudani da rudu da rudarwa ina fata an gane in ka taho tafsirin qurtubi zaka same shi cike da ainihin wato ayoyi na hukunce hukunce cike da matsalolin fiƙihu masu daɗi amma in ka taho abin da ya shafi ilimin sanin Allah fa sai ka samu qurtubi ba kowa bane ash'ari ne jalt in ka tafi ibnu ashir haka in ka taho saboni in ka tafi sai da kutub kan dama dinnan daba ce ta rudani da hayaniya duk in ka samu waɗannan haka suke fa za ka same su a wasu fagage sai ka cira musu tuta amma aka zo matsalar sanin Allah fa to dan girman Allah jama'a waɗannan fa su ne ake kira akhiruna kuma waɗannan su ne ake nufi da cewa fa khalaf to waɗannan ruɗaɗɗun ne fa wayan aka tattara su da su da karatunsu wai sai a ce wai karatunsu da bincikensu da kaifin fahimtarsu ya fi na ainihin salaf wannan matsalar fa jama'a ina so ku fahimta yadda ta shafe su a cikin aƙida suka ruɗe suka haifar da ruɗani a cikin aƙida da suka koma cikin rubuce su na fiƙihu fa duk su suka dagwalgwala al'amarin musulunci gaba ɗaya yau duk fitintun da muke fama da su ku je ku saurari kasar na shida duk sai da ne wannan magana mas'alar jilfatul ha kawo cewa sai da annabi ya tsufa duk wannan hayaniya ce da ban bankaura ƙarya ce Matsalar cewa ba za a yi nasila lokacin da limami yake ainihin hutuba ba wannan ƙarya ce matsalar cewa cin naman raƙumi baya karya alwala ai wasu ne suka yi tusa bayan an yi sallah kaza kaza annabi ya rufa masa asiri duk wannan ƙarya ce da ya haifar da ita waɗancan ruɗaɗɗun a cikin tauhidi su suka zo suka yi ta rubuce-rubucen fiƙihu su suka kawo mana wannan ruɗa ne su ne za a kawo mas'ala ƙwaya ɗaya sai a ce fihi ƙaulani fihi khilafun fihi taraddudun duk a haka aka kare fa ƙala ƙila wa qila wa hukiya fihi arba'atu masail fihi khilafun fihi taraddudun duk gaba ɗayan kana zaune wurin malamin ya gama karantar da kai kace malam wanne ne abin da yake daidai ya san duk sauran amma bai san wanda yake daidai ba ka ji ɓata. haka muka kawo game da dinin razi dinin razi zai hikaito maganganu game da aƙida gaba ɗaya na mazhabobi da sauransu amma kwaya ɗaya ce baya kawowa ita ce wace ce ingantacciya ita ce bai sani ba amma ya san duk sauran rudanin wani ya ce Allah kaza ne wani ya ce Allah kaza ne wani amma menene Allah ya ce wa annabi me annabi ya zo da shi sallallahu alaihi wa sallam fakhr dinin razi bai sani ba gashi nan wannan ɗaya daga cikin manya manyan su ne al-imamul amidi abin da yake cewa kenan yace da ni zan mutu ba abin da na fa'idanta sai abin da jahilai suke fa'idanta in sun karanta littattafai na rudani sai su ƙara ruɗewa. ibn al-juwayni cewa yake ya ashabana ya ku abokanmu ya ku yan uwa da abokan arziki la tashtaghilu bil kalami yace kar ku shagaltu da ilmul kalam falau araftu anna al kalama yablughu bi ma balagha yace domin da a ce na san ilmul kalam zai kai ni inda na kai mashtagaltu bihi yace wallahi da ban bata lokaci da shi wa qala shamsuddin al-khasr shahi shahi shi kuma wa kana min talamizatir razi yana daga cikin almajiran razi li ba'd al-fudala yake ce wasu daga cikin manyan malamai manyan mutane yace wa qad dakhala yau man, wani babban mutum ne ya shiga wurin ainihin shi Shamsuddin khasr shahi shi hasru shahidin almajin razi ne su kuma razi duk su ne suka kirkiro wannan barna ko kuma su ne suka je suka fassaro ta daga mantakin yunan suka zo suka yi kokarin mai da ita mantaki wai islami ko daga falsafa ta yunan ta greek suka yi kokarin mai da ita wai falsafa islamiyya to bari ku ji abin da almajirin shi yake faɗi a yayin da wancan babban mutum ya shiga gare shi faqala ma ta'taqiduhu wancan babban mutum ce da shi kai hasru shahi me ka kudurce ne me aqidar ka game da Allah kala sai ce ma ya ataqiduhu almuslimuna abinda musulmi suka kudurce shi na kudurce shine kun ga ya dawo ga gaskiya kenan fa kala sai yace wa anta min sharhu sadr lidhalika mustaqinun bihi kirjinka ya haskaku da kan haka da haka kuma yanzu ka yakinan ka amince da haka fa kala na'am yace eh fa kala sai yace Allah ala hadhihi ni'ma na wa Allah akan wannan ni'ima lakin ni wallahi ma adri ma a'taqid yace sai dai wallahi tallahi ni ban san me nake kudurcewa ba wallahi ma adri ma a'taqid ban san me nake kudurcewa ba wallahi la adri ma adri ma a'taqid wa baka hatta akhbala lihiyatahu ya fashe da kuka yana yana faɗin wannan kalmar ni ban san me nake kudurce da shi ba in ma ya zama shi ɗin ne yake sake faɗin haka wato asalin aƙidar shi ya ruɗe bai san me yake ƙudurce da shi ba sai dai yana ƙudurce da abin da musulmi suke ƙudurce da shi ko kuma shi wannan da ya shigo yake gaya mishi wannan magana yake mishi wannan tambaya to ai kai ka gode wa Allah akan wannan ni'ima kai ka ƙudurce abinda musulmi suka ƙudurce ni kuwa ga ni ban ma san me nake ƙudurce da shi ba saboda na ruɗe shi a shi wannan da ya shigo gare shi shi yanzu razi ya zama da ya kai rudewa ya kai rudewa sai Allah ya dawo da shi ya ce ya gode wa Allah yana kudurce da abin da musulmi ke kudurce da shi to shi kuma wancan fa sai yake cewa ko ya zama shi ne ke cewa shi bai san me yake kudurce da shi ba wato kai ka gode wa Allah ina fata an gane Allah ya kyauta wa yaqulu akhar wani daga cikin su kuma cewa yake attaji'u ala firashi nakan kwanta akan shimfiɗata wa aba'ul minhafa ala wajihi in ja mayafi in rufe fuskata wa uqabilu baina hujjaji ha'ula'i wa ha'ula'i hatta yatlu al yace ina gwada hujjojin waɗannan ashabul kalam waɗannan yan mandiki domin su su suna ainihin munaqabar juna ne maganganun suna warware juna to sai ɗibo wannan yace kaza wannan yace kaza walam yatarajjah indi minha shay'un har gari ya waye alfijir ya fito ba zan ji ainihin ɗaya daga cikin hujjojin ta tabbata gare ni ba Allah ya kyauta Profesa Tuwaijir ya ce ka duba littafin dar'u ta'arud al akal wa nakal a mujalladi na biyu shafi na 262 da littafin ainihin sirri alamin nubala a mujalladi na 18 shafi na 474 da kuma sharhul aqidat at-tahawiyya juz'i na farko shafi na 245 zuwa 247 Profesa Tuwaijir ya ce haka za ta kunu hayatuhu haka karshen su da yake kasancewa a cikin rudani da hayaniya mutum ya gama malanta kakaf ka yi rubuce-rubuce a kan fagi ka yi rubuce-rubuce ka yi wa'azi ka karanta kana da ɗalibai amma ka zo mutuwa abu mafi girma da ake sa rai shi ka karanta shi ne ka karantar game da Allah amma a ce maka me za ka ce game da Allah ka ce baka san shi ba jama'a yace haka za ta kunu nihayatuhu nas'alullah al'afiya was salama muna roƙon Allah ya tsare mu yakhrujuna min hadha al-ilm kama dakhalu fihi awwal ma dakhalu yace haka suke fita daga cikin wannan ilimin kamar yadda tun farko suka shige shi hada idza salimu min ad-dalal wal ilhad wannan fa wai in ma sun kubuta daga bata kenan da kuma karkacewa don zaka ji sun koma suna wasu maganganu game da haƙƙin Allah wanda yake na cin mutuncin Allah ne kamar yadda muka ji a karatun baya cewa razi da ya dawo siffanta Allah sai ce duk wata kamala da na ƙasa da ɗaukaka ta tabbata ga Allah duk wani abu da yake saɓanin haka to bai da shi ga Allah ba ma'ana ya yarda cewa a da ya yi ta faɗin kalmomi na naƙasawa da cin mutuncin Allah amma a yanzu fa a yanzu fa to yana tabbatar da cewa ya dawo ainihin kan hanya ina fata an gane Malam yake cewa wa qad faniyat a'maruhum sun riga ainihin rayuwarsu ta gama karewa wa baliyat awqatuhum lokutan su sun tafi fi ma la ga abubuwan da ba su da fa'ida wa ha'ula'i idza sabata annahum raja'u an ulumihim hadhihi wannan fa sai in ya tabbata kenan su waɗannan irin mutane sun dawo daga waɗannan ilmoni nasu na ilmul kalam wallati khadu ghimaraha ilmomin da suka kutsa tsakiyarsu wa ghariqu fi lujajiha suka ainihin dilmiya a cikin ainihin wato igiyoyin waɗannan eh, ilmomi fa innahum yamutuna kama yamutu atba'ul ulama minan nisa'i was biyanuwal wal a'rab idan ya tabbata sun tuba in suka zo mutuwa sai su yadda cewa sun zama kamar muƙallidai mabiya malamai daga cikin mata da yara da mutanen ƙauye wato sai mutum ya gama kamar razi ya zo mutuwa gaba ɗaya sai ya ce ya yadda duk wannan ilimin ya fita daga cikin shi ya yarda duk abin da yake da alaka da wannan ilimi gaba ɗaya to kamar matsayin bai yi shi ba to wannan in Allah ya mishi bandakatar fa bai zama yana samu wata aƙida ta bata ko zindiƙanci ba kenan sai dawo ya mutu kamar yadda ainihin wato mata da yara da arab mutanen ƙauye ainihin suke mutuwa in salimu min tabi'ati hadha al-ilm yawm al-qiyamah kuma wannan ma fa sai in ya zama kenan nauyin wannan ilimin da suka kirkiro ko suka yada sun kubuta daga nauyin shi a ranar alkiyama domin suna da nauyin sun kirkiro wani abu wanda ya karo da qur'ani da hadisi suna da nauyin sun yada wani abu wanda ya karo da qur'ani da hadisi suna da nauyin wannan abin da suka yada shi ya hana da yawancin mutanen duniya bin alqur'ani da hadisi sai a jawo mutum aya sai ce a'a ai ka dubi kaza mana ka dubi kaza sai kawo maka wasu abubuwa daban wa idza stadalla yaqulu qala al-akhbalu in yazo zai kafa hujja madadin yace Allah ya ce annabi ya ce kaza kaza sai ce ai akhbalu ya ce wane ne akhbalu akhbalu mawaki ne akhbalu zindiki ne mai fada da addinin musulunci ne amma mawaƙi ne balarabi ya kawo kaza kawo kaza sai a dogara da hujjar shi a watsar da Allah madaukakin sarki ya ce malai yake cewa wa shattan baina mautul ulama wa mautul amma yace lallai ko in dai har malami ne ya zo mutuwa to dole a samu bambanci tsakanin mutuwar malami da kuma ainihin mutuwar wanda yake gama gari ne ko to su waɗannan fa ba sa yin mutuwa irin ta malamai suna mutuwa ne irin ta gama garin mutane to duk ina ilimin nasu ina son fa ku gane duk waɗannan bayanan muna son mu kawo tabbacin wai mutanen da aka ce sun fi su abubakar siddiq sai abubakar siddiq sun taɓa nadama lokacin mutuwa to waɗannan mutanen iliminsu da su da aka ce sun fi su abubakar da umar da usman da aliyu da talha da sauran waɗannan malaman sahabbai su mu'azu da sauransu waɗannan mutanen gashi in sun zo mutuwa suna ainihin rena kansu Allah kiyaye malam yake cewa ya kulu abul fatihi at-tabari al-faqih Wani ku ji wani abin da babban malamin wa al-imam abul fatihi at-tabari yake cewa dakhaltu ala abul ma'ali fi maradihi na shiga wurin ainihin abul ma'ali wato al-juwayni lokacin rasuwar shi فقال سيتي اشهدوا علي اني an kulli كل مقالة تخالف السنة yace wallahi ku yi shaida ta na bar duk wata magana wadda ta saba wa sunna wa anni amutu ala ma yamutu alaihi ja'izu ne sabur kuma ga zan mutu ne a irin aƙidar da tsofaffin ne sabur suke ainihin mutuwa a kanta me yasa zai mutu akan wannan aƙida saboda ya gane ita ce gaskiya to amma ya za a yi kuma don Allah malami da ya gama aƙida ya gama karantar da sanin Allah ya watsar da duk abin da ya sani kuma ya dawo ƙasa waɗannan fa ba ana inkarin aƙidar waɗannan tsofaffi ba ne da amma amma duk mutumin da ba zurfin ilimi yake da shi ba ya za a yi malami ya bar abin da yake akai ya ce ya dawo na wancan sai dan wancan ɗin ya fi nashi shirya to kuma dan Allah mutumin da yake malami in ya dawo wannan matsayin ya rusa malanta shi da kanshi kenan to sai kuma a ce a hakan din amma ya fi magabata wannan magana bata ce malai ce a duba littafin sayar alamun nubala mujalladi na 18 sashi na ɗari da da saba'in hudu. ka duba kuma sharhin aqidatu tahawiyya a can inda muka faɗi malam da ƙarshe ce wa qad ufrida fi dhanni hadha al-ilm wa ahlihi musannafatun min awsa'iha wa ahsaniha kitab dhann al-kalam li abi isma'il al-harawi wa huwa muhaqqaqun fi risalatin ilmi'a amaliyya fi jami'at al-islamiyya malamai sun yi rubuce-rubuce masu dama na musamman sukutun da guda akan zargin wannan ilimi na ilmul kalam da falsafa da mandiki littafi mafi girma akan haka shine littafin zammul kalami gashi nan na Al'imamul Al'amatul harawi wannan littafin shine littafin da ya fi kowanne girma wanda malamai kudama suka rubuta shi zammul kalami wa ahlihi ta alifu al-islam abi isma'il al-harawi abdullah ibn muhammad ibn ali ibn ah, mat al-ansari gashi nan mujalladi biyar ne wannan littafin haka da kuka gan shi kowane ɗaya ya kai girman wannan guda biyar ne wannan littafin yana daga cikin littattafan awa'il wal qudama min ulama salafi fi zammil kalam ina fata an gane to sa'an nan kuma har yau gashi tahrimun nazari fi kutubil kalami lil imam al muwaffiq muwaffiq din ibn qudama al maqdisi gashi malamin ibn taymiya mai littafin ainihin al mughni littafin fiqh na hanabila gashi shi ya rubuta wannan sannan ya sake rubuta zammu ta'wil bayanu mazhabi salafi asma'illahi azza wa jalla wa sifatihi tasnif imami imam din ibn ahmad ibn qudama al-maqdisi shi ya rubuta wannan littafi akan zargin ainihin wato ta'awili ga aya karara da hadisi karara sai ka murɗe shi ka ba da wata ma'anar ba tare da kana da hujja ba sa'annan sai kuma tahzirul anam min ilmil kalami gashi abi muhammad abdulrahman ibn abdulaziz ibn ali ashibul gashi nan duk waɗannan kaɗan ne cikin aikin da malamai suka yi dangane da zargin wannan ilimin imamu shafi'i kamar yadda malam zai bayyana mana gashe ce wanzur ma ruwaya an shafi'i fi zanni hadha al-ilm fi kitab al-imam shafi'i wa ilm al-kalam وانظر ايضا السوائق mursala وصول المنطق والكلام عن علم المنطق والكلام للسيوطي حكى امام الشافعي ان كدوبا يا زلجي wannan ilimin wurare da yawa kadiba littafi ne sukutin da guda aka rubuta shi mai suna al-imam shafii wa ilmul kalam a cikin ainihin shafi na 28 zuwa 42 sannan kuma ka duba littafin asra'ikul mursala na ainihin ibn al-qayyim mujalladi na hudu sannan sai littafin saunul mantiki wal kalam an ilmul mantiki wal kalam na imam suyuti to kun ga irin rudanin suyuti shi kanshi suyuti yana ɗaya daga cikin rudaddin amma kuma dubi ta wani wurin kuma ya rubuta ainihin wato littafi inda ya kawo zargi da magabata suka yi akan ilimin kuma suyuɗi na daga cikin waɗanda suka shiga cikin ruɗanin wannan ilimi kuma ruɗanin ya bayyana a cikin da yawa daga cikin tafan shi daga ciki akwai littafin al-ittiqanu fi ulumul qur'an wanda yake zamu zo zamu yi magana ainihin akan shi in Allah ya so a ƙarƙashin haka ne nake jan hankalin 'yan uwa ɗaliban ilimi dangane da ayoyin da suka zo dangane da siffanta Allah da sunayen Allah an samu wani malami ya bi su yayi bincike a kansu gaba ɗaya ya bi kuma mafi yawancin mashahuran tafsirai da suke yawo a cikin jama'a a yanzu ya sanya wa littafin almufassiru na bayyana ta'awil wal isbati fi ayati sifat wannan yana daga cikin ainihin gwarazan malamai na wannan zamani a sheikh muhammad ibn abdurrahman al ya ce malaman tafsiri tsakanin ta'awilin ayoyin siffofin allah da kuma tabbatarwa a nan sai da ya fara kawo usul din nasu tukuna menene usul wato waɗanne abubuwa ne suka shimfiɗa su khalaf dangane da yadda suke bi suke ta'awilin ayoyin usulul khalaf na farko shine ta'arudul aqal wan naqal suna cewa nassoshin alqur'ani suna karo da hankali hankali kuma shine gaba don haka duk abin da ya karo da hankali to a aje shi abin a baya ko da qur'ani ne ko hadisi a gabatar da hankali wannan na daga cikin usul ɗinsu to hadisan da suka zo dangane da hankali babu shakka malamai sun tsaya sun ba da muhimmanci dangane da rubuce-rubuce ainihin a kansu waɗannan hadisai ba su wani babban malami al'imamu ibnu abid duniya ya rubuta littafi ya sa mishi al'aqal wa fadluhu al'aql wa fadluhu ya tattaro hadisan da ake magana dangane da hankali don ire-iren waɗannan hadisan su suke aiki da su to in ka karanta ainihin zaka ga menene ake nufi da asalin hankali a musulunci su kuma waɗancan masu mantiki menene suke nufi da ainihin hankali wanda shi suke gabatarwa akan shari'a sannan a yanzu aka samu wani profesa mai suna muhammad musa nasar ali nasir shi kuma rubuta al'akal wa manzilatuhu fil islami asalin wannan muhabara ce lacca ce sai mai da ita littafi ya tsaya ya bincike akan hadisan ya tattauna akan matsalolin a ƙashin gaskiya saboda Allah babu ta'arud tsakanin ainihin annakal da kuma al'aqal shi yasa ainihin malamai kamar ibnu taymiya suka rubuta wannan littafi dar ta'arudun naqal wal aqal tun kuɗa cewa hankali na karo da nasi ko nasi na karo da hankali matukar hankali lafiyayyen hankali ne bai samu motsuwa ba kuma matukar nasi ingantacce ne ba ba'ishi ba to ba sa karo jama'a amma ala ayyi halin in har ta kasance nasi sahihi ne hankali kuma lafiyayye ne sai aka samu rashin fahimta to a sallama abin da nasu ya zo da shi na fata an gane domin da hankali yana isa ya saitin dan adam wajen gano hakikanin abin da Allah yake nufin a gano game da shi ko game da dokokin shi da Allah bai saukar da littafi ba don hankali yana nan jikin mutane kafin littafi ya zo ashe hankali bai isa ya manajin fahimta ba dole ana buƙatar nafsi to wannan ka'idarsu ta farko kenan suna cewa akwai ta'arudi don haka suna dogaro da wannan a matsayin ka'ida cewa to duk inda aka samu hankali ya yi karo da nassi to aji ainihin abin da nassi yake cewa sannan ka'idarsu ta biyu ita ce almajaz to majazi inda ku manta bana nan yi magana akan majazi wanda yake wannan maganganun fa ina son ku gane su ko da ku da ke ɗaliban makarantar nan ba ku sa ido akan yanzu ku bincike su ba nan gaba wasu za su dawo su ji kasar ɗin hankalin su ya tashi don na rubuta cewa babu wani majazi babu wani haƙiƙa a cikin alkur'ani da hadisi cewa akwai majazi da haƙiƙa ma faɗan ma bid'a ce babu wata haƙiƙa babu wata majazi duk abin da ke cikin alkur'ani haƙiƙa ne babu wani rabawa mutumin da aka hasaso ya fara yin wannan shine jahiz jahiz ko fitsararren khawariji ne mu'tazili cikakken ɗan bid'a a cikin littafin shi albayan wa tibyan ko wane ne wane ne duk anan ne ya fara kawo waɗannan sannan waɗanda suka biyo bayan shi suka zo suka yi ta gini akan matsalar amma kamar yadda na faɗi a bayan na aje mana matsalar haƙiƙa da majazi ne akwai wani wuri da zan zo in yi daddaga akan ta tukuna amma a musulunci babu wata matsala haƙiƙa da majazi sun kawo wannan matsala ta raba fahimtar ƙur'ani ko ayoyin alƙur'ani zuwa ga haƙiƙa da majazi ne kawai don su cimma abu ɗaya shine duk ayar da ta zo idan ba su so su fassara ta a yadda ta zo ba sai su ce to wannan ainihin ba haƙiƙa ba ce majazi ne kamar yadullahi fauka aidihim sai su ce yadullahi a nan menene majazi ne sai su majazi ne ba ana nufin ainihin hannun Allah ba majazi ne ana nufin karfin Allah yana sama da karfin su to wannan daga cikin dalilan da yasa suka yi haka sai kun ga kenan hatta masu karanta lugal arabiya idan ba ku karanta lugal arabiya ala manhajis salaf ba sai ainihin sun je sun dulmiya ku sannan abu na uku daga cikin abubuwan da suka mayar da shi usul ɗinsu shine al-muhkam wal mutashabih sun ce wannan aya muhkama ce wannan ainihin mutashabih ne to waɗannan abubuwa ne waɗanda kuma sun shafi ilimi na alqur'ani ko ilimin hadisi amma su kuma in suka tashi sai su ɗauki abin sai su yi mishi wata mummunar fassara wadda sai ce to kaga wannan ayar da ta ce Allah yana sama ar-rahmanu alal arshi stawa to wannan ayar ba muhkama bace mutashabiha ce tana da rikici asali kun ga ka'idar almuhukam da mutashabihi abu ne tabbatacce ya tabbata akwai ayoyi muhukamai akwai mutashabihai amma su mutashabihan ba ana nufin su a wajen siffofi ba ayoyi ne waɗanda sun shafi wasu hukunce hukunce to sa'annan kuma in ma sun zama maka mutashabihai koma da su zuwa ga ayoyin da suka zama muhukamai? yanzu cewa alrahmanu alal arshistawa ita ce muhukama to yanzu mutashabiha wadda za ka ce a ƙarƙashin wannan a ƙarƙashin fahimta ta salaf annabi lutu ya ce inni muhajirin ila rabbi zan yi hijira in tafi wurin ubangiji na sai tafi ƙasar filistin to yanzu wannan ainihin aya me take so ta bayyana kenan tana bayyana mana kenan annabi lutu da ya tashi hijira ina ya tafi annabi ibrahim ko cewa da ya tashi hijira ina ya tafi sai ya tafi wajen allah sai su ce to ai ka ga nan ina ya tafi filistin yana nufin allah yana can kenan na sai su to wannan aya ita ce ainihin wato muhukama Allah yana ko ina kenan to wadda ta ce Allah a sama yake kuma to wannan ita ce mutashabiha kaji dalilin da yasa suke amfani da ka'idar a'a ayar din da ta ce Allah yana sama ita ce muhukama duk yadda ka ga ta kawo maka wani rudani akan haka to a wurin ne ma ta zama mutashabihar ba lallai ta zama mutashabihar ne ba to nan daga cikin ainihin usul ɗinsu shine at-tafwid fil ma'ani laysa mazhaban lis-salaf wa inna ma mazhabuhum at-tafwid fil kayfiyya wal kunhi yana da kyau ka gane cewa da aka ce wai salaf suna fawwala ma'anonin Allah zuwa ga ainihin Allah maɗaukakin sarki ɗin. ba wai ana nufin salaf su ce Allah na sama sai su ja baki su shiru ba tafwidin shine wajen kaifiya da aka ce Allah maɗaukakin sarki yana da hannu duk salaf sun yarda Allah yana da hannu a bisa haƙiƙanin hannu to in ka ce musu yaya hannun yake sai su ce a'a wajen kaifiya ne suke yin tafwidi ba wajen aslu zati ba wajen aslu zati sun yarda Allah yana da hannu sun yadda Allah yana da kafa sun yadda Allah zai zo yaya zai zo yaya kafa Allah take yaya yatsan Allah yake sai ce anan sun fawwala Allah bai faɗi ba to sun bar al'amarin gare shi to su ko yan bid'a cewa suke aslu sussan ma ka fawwala wa Allah to duk wanda ya fahimci cewa mazhabin salaf shine at-tafwid fi asli sifa wa kuskure a'a mazhabu salaf at-tafwid fil kayfiyati wal kulli yaya hannun Allah yake kaifiyar yadda kafa Allah take kaifiyar yadda Allah ke sauka to salaf ba sa kwatantawa amma sun yadda Allah yana da kafa naka ce wace irin kafa sai su ce kafa hakikanin kafa to irin ta mutum sai su ce a'a ba sa kaifantawa to tunda haka ne a ce bai da kafa sai su ce a'a yana da kafa sunan wannan kafa kafa to yaya take a'a ba mu da da take ba to nan ne tafwidin salaf na haka ku kiyaye bambancin mu masu bin manhajin salaf da su muta'awwila su ne su suna ta'awilin siffofin ne tun asali mu kuma ba ma ta'awilin siffofin muna isbatin siffofin ala haqiqatiha to in aka zo ina ne muke tafwidi ba wai wajen asulus sifa din ba inda muke sawwalawa shine game da kaifanta yadda siffar take sai mu ce anan ba za mu ainihin siffanta ba don Allah bai siffanta mana ba to sa'an nan sai kuma raddu khabarul ahad na daga cikin abin da suke makalewa shine in abu ya zo sai su ce wannan hadisin hadisin ahad ne kuma daga cikin ɗimuwarsu fama ba su san ilimin hadisi ba don ka ce musu menene hadisin ahad sai ce maka hadisin mutum ɗaya wanda abin da ake nufi da hadisin ahad shine dukkanin hadisin da bai kai a ce ya kai martabar mutawatiri ba shine malamai suke cewa yana da akasam kamar guda uku ko guda hudu akwai al-mashhur ko al-mustafid akwai al-aziz akwai kuma ainihin wato al-gharib waɗannan su ne akasam na hadisi wanda yake ahad a cikin shi akwai sahihi a ciki akwai ba'ifi ana iya samun kowace irin ingantacce ko kowane irin hayaniya amma abin da ake so ka gane saɓanin yadda suke cewa wai ba a hujja da ahadithul ahad fil aqida wannan ƙarya ne hadisan ahad hujja ne a aqida da ibada da mu'amala da azkar da komai ma dama ya tabbata kamar yadda ibnu hazmi yake cewa idan isnadi ya taso tun daga gabas har yamma makura zuwa makura ta ƙarshe ta duniya matukar ya tabbata yace ya zama hujja a komai a musulunci wannan ita ce magana kwaya ɗaya wadda take daidai babu wani saɓani duk wani saɓani fa su mutaakhiruna ne suke kirkiro shi wai sai su gwada saɓani tsakanin su da salaf sai ce wai an samu saɓani wannan ya ce kaza wannan malaman salaf ba su da matsala kwaya ɗaya wadda suke yi saɓani dangane da haƙƙin Allah maɗaukakin sarki duk inda kuka ji rikici da saɓani da ruɗani su khalaf ne imma isu isu ko kuma su kafa saɓanin tsakanin su da salaf wanda salaf har suka mutu da san wani saɓani ba ina fata an gane Allah maɗaukakin sarki ya taimaka don haka ainihin wato rabbu khabar al-ahad yana daga cikin ainihin qawaid din su ibnu qayyim a cikin sawa'iq ya tsaya ya tattauna ya kwankwashe su akan haka a zamanance malamai da yawa sun yi rubuce-rubuce akan mas'ala a ah, khabar ahad malam nasir din albani har littafi ma ya rubuta su kutun da guda akan haka to sa'an nan sai kuma ta'awil to in ba kuma manta ba ta'awili na daga cikin hanyoyin da muka faɗi cewa suna bi domin lankwasar da ma'ana ayoyi da hadisai sai muka ce to amma fa shi ta'awili hatta malaman salaf da salafiya suna yin shi amma ta'awili da yake da me da dalilin a yi shi ta'awili din idan aya ta zo ta ce kaza sai wata aya ta zo sai ta rage mata faɗi ko wani hadisi ya zo ya ce kaza sai wani hadisi ya zo sai ya rage mishi faɗi to sai a fahimci wancan hadisin na farko ya zo ne don kafa wata shari'a daban wannan kuma da ya zo ya zo ne don ya daidaita yadda al'amarin yake na yi magana kamar ainihin zakka a makon da ya wuce yanzu ayoyin da ke magana akan zakka suna cewa wa aqimu salata wa atu zakata ku ba da zakka ku ba da zakka Allah yana ce khudh min amwalihim sadaqatan ka karbi sadaka daga cikin dukiyarsu duk waɗannan ayoyin ba za ka ɗauke su a matsayin umumi ka ce to wannan dalili ne akan za a yi wa tumatir da tattasai da atarugu da wake da albasa da ciyawa da bulo da tarin ƙasa duk za a yi musu zakka saboda Allah ya ce ka ba sai ce a'a waɗannan ayoyi da irin waɗannan hadisan sun zo ne don su shar'anta zakka cewa zakka wajiba ce to an samu wasu nasoshin sun rage musu faɗi daga yadda kai ka fahimce su sun faɗi abubuwan da ake wa zakka sun faɗi waɗanda ake ba zakka sun faɗi da ake zakka sun faɗi abin da zai kai sannan da kuma abin za a bayar bayan misabi ya kai ashe duk waɗannan yanzu kun ga an yi ta'awilin waɗannan ayoyi waɗanda a zahirinsu za ka iya ɗiban kowace fasara ka zuba a kansu ta'awili a irin wannan ma'anar ya tabbata a wurin malaman salaf shine ƙoƙarin jam'i tsakanin musus domin fitar da alma'anar sahih a haɗa nassoshi domin a fitar da ingantacciyar ainihin ma'ana to sai zama an yi wa asalin nassoshin farko ta'awili kenan amma ta'awili wanda yake da dalili to amma ta'awili da ake magana a nan shine sufa aya za ta ce kaza ne sai kawai sai wani ya amfani da tunanin shi sai harbe ayar sai kawo tunanin shi sai dasa a wurin to yaushe za a ɗauki tunanin wani a fassara aya da shi ba dole a sami hudani ba kuma yayin da za a ɗauki tunanin wani a fasara aya da shi to tunanin wani kuma ya sha bamban da wancan na haka ƙarshe ne sai ku ga an koma ana ba da fatoyi suna karo da juna ga ba da ƙiyayya kuma sai su taso me yasa haka bata faru cikin sahabbai ba sai dan ba su yi amfani da irin wannan ainihin hanya ta ta'awili ba wannan abin da ya taimake su dangane da haka su ne ainihin wato mas'alolin da nake so in dan tattauna mana su a nan gurin insha Allah ta'ala waɗanda waɗannan mas'alolin ga su kama ainihin haka wato su suna da wasu ƙa'idoji ne kamar da na fara faɗi insha Allah ta'ala akan cewa su ne suka ginu a kansu da suka ginu akan waɗannan kuma shikenan sai suka shigo da dukkan wata hayaniya da suka shigo da ita nan littattafai ne waɗanda tsakanin nasu da kuma ainihin namu na da da na yanzu akan abubuwan da ke taimakon su wajen waɗannan ta'awilance ta'awilance yanzu ibn al-juwayni din can da muke faɗi dubu wani kabcecin littafi kutun da guda da ya rubuta mujalladi qato ya sanya mishi al-kafiyatu fil jadal shi yanzu wannan littafi na jidali ne ka san ko da Hausa aka ce jidali ka san babu zaman lafiya to ce ba wai ma ma'ana alkafiya wanda zai isar maka inda ka iya wannan to duk wani jidali da dauki ba dadi to zaka iya da ayoyin alqur'ani karshen ka zo mutuwa kuma ka san yadda ka shiga lahira amma da inda ya rudani ne to gashi ya gama ruda maka dama kun fahimci wannan da kyau to waɗannan littafan ne fa suka rubuta gashi nan duk yanzu a ce wanda ya kai ya rubuta wannan littafin ya zo mutuwa jama'a sai ce ya zo mutuwa yanzu ya koma kan aƙidar tsofaffin mai sabo ya koma kan aqidar uwan shi ya koma zai mutu kamar yadda awam ke rubuta ke mutuwa ina wannan abin da ya rubuta fa ya nuna nan duk shirme ne shi da kanshi yace yana shaidawa mutane duk abin da ya saba wa sunna to ya bar shi yana ishara zuwa ga waɗannan abubuwan ne to sa'an nan a zamanance shine ake samun wasu professors yanzu a ainihin wato tertiary institutions a cikin jami'o'i da sauransu su kuma suna kokarin islamization of the greek philosophy wato ana ƙoƙarin musuluntar da filosofa ko falsafa ta ainihin wato jirkawa girkawa shi wani profesa ne mai suna a doktor ustazul falsafatul islamiyya wai kaji a kulliyar tidar al'ulu jami'atu ainihin wato alfayyum a cikin ainihin wato wannan littafin nashi madhan ilal falsafatul islamiyya wai ga hanyoyin da ake shiga falsafa ta musulunci ba mu da bukatar falsafa ko misƙalar waratin bayan allah ya aiko mana da annabi da alkawari da hadisi balle a cewa ga wata falsafa ta ainihin musulunci na fata an gane alade ne fa jama'a alade ne sai a ce to ai abin da ya bata aladen nan saboda sarkin arna ne yanka shi na haka liman yanka mana wani yankawa da liman zai ya musulunta da naman alade to abin da wannan ainihin profesa ibrahim din yake nan allah ya kyauta sa'an nan aka samu wani malami na musulunci shi ko mai suna a sheikh suleiman ibn salih ibn abdulaziz al-ghusl shi kuma ya rubuta mawqifil mutakallimina min al-istidlal bi nususil kitabi wa sunna ardan wa naqdan ba irin matsayin da suke dauka ya suke bi ka iya gane sunnonin da suke bi wajen lankwasar da ayoyin alqur'ani da sunna tashi wannan littafin mujalladi biyu ne sai da malamin ya biddi ya tattauna waɗannan irin usul ɗin nasu ɗaya bayan ɗaya sannan gashi wani malami shi ma ya sake rubuta littafi manhaj ahli sunnati jama'a wa manhaj al asha'ira fi tauhidillahi Azzawajalla, wa a gashi Khalid ibn Abdullafais ibn Muhammad Nur mujalladi biyu ne wannan littafin gashi nan yana bayani dangane da ainihin wato yaya tafarkin ahlus sunna yake yaya kuma tafarkin waɗannan ainihin asha'ira yake waɗannan masu tauhidin al-wujud wal baqa'u sannan gashi al-asha'ira fi mizani ahlus sunna likita نقد لكتاب أهل السنة العشائرة شهادة علماء الأمة وأدلتهم داش الدكتور فيصل ابن Kazzar الجاسم ya zauna ya rubuta wannan littafi raddi ne ga ainihin littafin da wanda ash'ar ya rubuta yana cewa ai asha'ira ma su ne ahlus sunnati dama haka suke cewa wai su ne ahlus sunnati sai su ruda ainihin mutane ina fata an gane wannan kamar yadda ɗazu na kawo muku tafsir wal mufassiruna na majrawi din nan ai wannan al ta'awil wal isbat ina so jama'a ku tsaya ku nazarin wannan littafi gashi mujalladi hudu ne muke da shi domin nazarin wannan littafi zai taimaka kwarai da gaske wajen fita daga rudani akwai mutane da yawa waɗanda suke karanta littattafan malamai jama'a suna rudewa kamar yadda na kawo a yau duk fa da ya tsaya makadin waɗannan malaman don ka daina karatun da fan suna rudar da kai don abin da yake faruwa za ka samu kamar ibnu ashir ibnu ashur din nan za ka same shi Ba da sassauci game da kwankwasa yan shi'a da sauran yan bidiyar altafan shi to sai ka ɗauka salafi ne a ba salafi ba ne a wajen abin da ya shafi aƙida dangane da sifat to ashari ne kurtubi sai ka ga yana rugurguza yan shi'a sai ka ɗauka cewa kurtubi salafi ne a'a ba tulani gashi sai ka ɗauka cewa babban malami ne daga cikin malaman ainihin ahlus sunna salafiya saboda za ka ga baya wa mu'tazilawa da khawarija da ainihin mu'attila da duk wani ainihin wato dan bid'a baya mai raddi ga littafi ya rubuta tamhidul awa'il wa talkhis al dalail al الرد على الملحدة المعطلة والرافضة wal mu'attila gashi nan ibn al-baqilani sai ka ɗauka cewa wannan wani malami ne salafi a'a bid'a ce take cin bid'a to abin da sa dole a wayarwa da matasa kai akan haka gaba saboda gano wane ne ahlus sunna salafi a cikin waɗanda suka yi rubuce-rubuce da kuma waɗanda suke rayuwa a yanzu waɗanda suke da'awar cewa su fa salafiyya ne su ainihin ahlus sunna ne lallai wannan matsala tana da matukar muhimmanci kwarai da gaske to a nan ne nake so daga ƙarshe in gabatar muku da waɗannan littattafai wajen fahimtar ainihin haƙiƙanin mazhabi da manhajin salaf ga littafin almujalla fi sharhi kawa'id almufla fi sifatillahi wa asma'ihil husna. na ainihin wato malam muhammad salih al-usaimin asalin littafin alkawa'idin musla game da ainihin sunayen allah shi usaimin ya rubuta sai aka samu ainihin wato wani mai suna kamilatul kawari ya zauna ainihin ya yi sharhin wannan littafi wannan littafi yana da kyau ainihin ɗaliban ilimi su same shi domin zai taimaka musu kwarai da gaske wajen gano sirrorin masu ta'awili da kuma sirrorin waɗannan mu'abdula da jahamawa da ainihin mu'tazila da asha'ira sa'annan sai shi wannan littafin da muke karantawa hanawiya din nan akwai ainihin wato talhisi da malam muhammad salih al-usaimin ya mata wannan talhisin ya ƙara fito da al'amari har ma ta fi asalin littafin sauƙin karantawa amma saboda buƙatar mutum musajjala a koyi asalin littafin a sharhin shi yasa muka saka asalin littafin ya sanya wani littafi fatahu rabbul bariya bi talhisul hamawiyya ya kawo ka'idoji da duk abin da jimillar wannan littafin da muke ɗauke da shi yake ɗauke da shi mun yi isharar shi a can baya insha Allah sa'an nan sai kuma ainihin wani littafi wanda ibn taymiya ya rubuta ya sa mishi ma'arij usul ila anna al-usul ila anna usul ad-din wa furu'ahu qad bayyana ar-rasul wannan littafi ya rubuta shi ne don ya tabbatar da cewa tun daga aqida har ibada manzon Allah ya bayyana karara na haka duk wanda ya zo ya mana sharhi ya mana babu laifi amma duk sharhin da ya rugurguza aya ko hadisi to wannan ainihin ayar ko a wannan sharhin nashi babu bukata aya da hadisi muke bukata wannan littafi gashi ibnu taymiya ya rubuta shi ma'arijul usul ila anna usul din wa furu'ahu bayyana har rasul gashi nan wannan littafi ma duk yana da kyau a same su a karanta su sa'annan sai wannan littafi wanda ainihin fadlu ilmi salaf ala ilmin khalaf wanda al-imam ibn rajab al-hanbali ya rubuta shi wanda duk karshen tika tika tik dama duk abin da ya ja mana wannan tattaunawa ita ce me kokarin da suka yi wajen fifita ilimin khalaf a bisa ilimin salaf shine muka ce bamu yadda ba da salaf da ilimin su ya fi salaf ya fi khalaf da ilimin su musamman fa in an ce khalaf din nan na ƙara tuna muku magana ibnu taymiya in fa an ce khalaf din nan ba wasu mutanen arziki ake nufi ba waɗannan rudaddun ake nufi ba. dan kaka gane wani an ce khalaf din ana nufin su ibnu abi zaid bin al ne mai risala cikin sarki ya tsare mu jama'ar musulmi waɗannan sharhohi ne na karanto mana dama waɗanda shi professor tuwai yayi a yanzu za mu koma asalin karatun wannan littafi a inda yace sun haula il mutakallimuna al mukhalifuna lis salaf idza haqqaqa alaihim al amr لم يوجد عندهم من billahi wa بالله وخالص المعرفة به خبر yace su fa waɗannan mutakallimun wato waɗannan da ake cewa su ne ƙwararru a cikin ilmin kalam al-mukhalifuna lis waɗanda suka saba wa salaf idza hukika alaihimul amr idan fa aka tsaya aka tabbatar da al'amari akan su wato in aka tsaya aka bincike su da kyau lam yujad indahum min haqiqatil ilmi billahi ba za a samu haƙiƙanin sanin Allah a wurin su ba wa khalisul ma'rifati bihi ba kuma za a samu ainihin tsantsar masaniya game da Allah madaukakin sarki khabarin ba za a samu bayanin komai a wurin su ba ko kun gane jama'a waɗannan mutanen da wai ake cewa sun fi salaf da za a tsaya da kyau a binciken su fa ba sai a ga hakikanin sanin Allah ba ba kai ba ma za a samu labarin komai game da Allah a wurin su ba don kun ji abin da suke cewa san da suka zo mutuwa suna cewa sun gane cewa duk rudani ne sun gane cewa da a ce abin da suka shiga ciki za su samu kansu wallahi da ba su kai kansu akan wannan mas'ala ba malai yake cewa walam yaqifu min zalika ala ainin wala asarin kai ba za a samu al'ainu ba a wurinsu abin da laraba suke kira al'ainu mana ya tsaya ya yi bayanai dangane da irin wannan shine ba za a samu asalin sanin Allah a wurinsu ba sannan wala asa ba kuma za a samu gudgudun sanin Allah ma a wurinsu ba shine kai wannan salon magana ne sai laraba su ce ma inda hu ainun wala asarun babu asali babu gugguɗi a wurin shi kasan ba a samu ko wurin mutum ba ko a kwano ya kamata a samu gugguɗi a mai da shi farau farau ko to ba za a samu tsantsar ilimin Allah a wurin su ba ba kuma za a samu gugguɗin sanin Allah a wurin su ba to a ƙarƙashin haka kaifa yakunu haula'i al-mahjubuna al-manqusuna al al-hayara المتهوكون أعلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكم في باب آياته وذاته min as-sabiqin al-awwalin min al-muhajirin wal ansar dan girman Allah mutanen da babu asalin ilimin sanin Allah a wurin babu guggudin ilimin sanin Allah a wurin su waɗanda waɗannan kangaggu ne daga sanin Allah shine al-mahjubuna al waɗanda suke nakasassu ba cikakku ba almasbuku na waɗanda aka rigaye su sai da aka gama cin kasuwar ilimi kakab jama'a ta Alƙur'ani da sunna a khairun nasi khairin quruni khairul ulumi khairu kulli shay'in har kasuwar ta bi ta bushe fa sai wajen bayan shekara ta ɗari biyar waɗannan mutanen fa suka samu yaushe ba a ce waɗannan mutanen almasbuquna alhayara ruɗaɗɗu almutahawwiquna yan komai da ruwanka asali ga shi malam ya ce abin da ake nufi da almutahawwikuna min atahawwuk wa huwa allazi yaqa'u fi kulli amrin shine komai ma in yazo sai jilmiya ya shiga dan haka sai ka je ka same shi karshen rayuwar shi yayi ne ya rude saboda duk abin da yazo ba shi da basira to irin waɗannan yan komai da ruwanka su ne in ka so zaka iya kiran su yan baragada marasa kan gado to irin waɗannan mutane waɗanda suke almutahawwikuna na yan baragada yaushe za a ce waɗannan ruɗaɗɗu 'yan baragada waɗanda ba su san komai a dangane da ilimin Allah ba babu ma gugudun sanin Allah a wurinsu a ce wai su ɗin nan a'lama billahi wa asma'ihi wa sifatihi sun fi ainihin wato sanin Allah sun fi sanin ainihin sunaye da siffofin Allah wa ahkam sun fi kowa tsari da gwaninta fi babu ayatihi wa zatihi game da babin ayoyin siffofin Allah da ayoyin da ke bayyana zatin Allah min as-sabiqin al-awwalina sun fi ainihin wato waɗannan da suka fara zuwa musulunci daga farko waɗanda suka tsere kowa min al-muhajirin wal ansar daga cikin ansarawa da muhajirai wallazina taba'uhum bi ihsanin kuma wai har sun fi waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa su ne tabi'ai da tabi'ut tabi'ina min warasatil anbiya'i wa khulafa'ir rusul waɗanda suke daga cikin ainihin magada annabawa kuma magada khalifofin manzanni wa alamin huda sannan wai a ce sun fi waɗanda suke su ne gimshiƙai na shirya shiriwa ɗin wa masabi hidduja kuma sun fi waɗanda suke su ne fitilun cikin duhu a ce wai sun fi su haske allazina bihim qamal kitabu waɗanda da su ne littafin Allah ya tsayu su ne wa sahabbai wa bihi qamu su kuma da shi suka tsayu abinda ake nufi waɗanda littafin Allah da su ya tsayu shine littafin Allah da ya zo da su ya samu karfafuwa ya samu suka tsaya suka koye shi suka fahimce shi sannan su kuma da suka tsayo aka ji su sun kai sun komo to littafin Allah ne abin da suka dogara da shi wa bihin nataqal kitabu duk inda ka ji qur'ani yana yabo yana cewa was-sabiquna al-awwaluna yana cewa minal mu'minina waɗannan da su alqur'ani yake magana wa bihi nataqu duk magana da za su faɗi su kuma da qur'ani suke faɗi allazina wahabahumullahu min al-ilmi wal hikma su ne su mutanen da Allah ya bayar ilimi da hikima ma barazu bihi ala sa'iri atba'il anbiya wanda da wannan ilimi da hikima na alqur'ani suka samu ainihin wato ɗaukaka akan ainihin wato sauran magada annabawa mabiya ainihin annabawa malam yake cewa fadlan an sa'irin umami balle ma fa sauran al'ummomi allazina la kitaba lahum waɗanda ba su da littafi kun gane magana da malam yake cewa mutanen da yake annabawa sun tafi sun basu daga cikin annabawan farko su ne sahabban annabi Musa da sahabban annabi Isa da sahabban dukan annabawa waɗannan sahabban na annabi sun fi waɗancan wa yake magana waɗanda kuma ma ba a aiko da littafi ba balle a ce an gadan musu da wani abu to mutanen da suka fi magadan sauran annabawa sai kuma a ce waɗanda suka zo daga bayan bayan su su ɗin fa wai sun fi su duba irin wannan cin mutunci da rusa sahabbai da aka yi malam yake cewa wa hafu min haqa'iqil ma'rifa mutanen da suka kewaye suka ainihin wato kewaye game da tsantsar ilmomi na addinin Allah wa bawatinul haqa'iq da kuma cikin ainihin wato ilmomi na sanin Allah ciki da waje na ilmomi da ake nema da musulunci da rayuwa da sanin Allah sun kewaye sun san su bima law jumi'at hikmatu ghairihim ilaiha wanda da za a tattara ilimin wasunsu da iyawa da gogewar wasunsu zuwa ga nasu ainihin ilimin da gogewa lastahaya man yatlubul muqarana da wanda ya nemi da gwada ilimin su da ilimin wasunsu ma to da ya ji kunya abin da ake cewa da za ka yi ƙoƙarin tattaro hikima ta ainihin wato waɗansu mutane waɗanda ba su ba ka tara hikimarsu da iliminsu gefe guda eh sannan ka yi ƙoƙarin tattaro ilmominsu su waɗannan sahabbai ka haɗa da waɗancan kai da kanka kana karawa ma sai ka ji kunya ta kama ka shine ka ji an ce wani yaro ya yi number one a primary one sai ka ce kai wannan yaro yana da karatu sai ka je ka samo babban profesa dan boko sai ka zo ka tattaro ilmomin wannan profesa sai ka zo za ka gwada da wannan wai dan primary one ai da ka fara gwada ma za ka gane akwai tabuwar hankali tattare da kai ko kuma kana da hankali za ka ji kunya waɗannan su ne bayanan da malam ya sai ya ce thumma sannan kuma kaifa yakunu khairu qurunil umma an qasfil ilmi wal hikma la siyama al ilmu billahi wa ahkami ayatihi wa asma'ihi min ha'ula'i al asagiri don girman Allah ta yaya za a yi zamanin da suka fi kowanne zamani alkhairi a ce wai su ne suka fi kowaɗanne na ƙasa da iyawa da hikima musamman ma fa wai ilimin da iyawar game da abin da ya shafi sanin Allah da hukunce-hukuncen ayoyi da ainihin wato suke magana game da siffofin Allah da sunayen Allah sai a ce wai waɗannan zamanin su suka fi kowa na ƙasa min ula'ikal asghar min ha'ula'il asagir daga waɗancan waɗanda suke al'asagir abin da ake nishi da al'asagir a nan yan bid'a kaskantattu wulaƙantattu bin nisbati ilaihim in an gwada da su wato ya za a ce ilimin waɗancan mutanen waɗanda annabi da kanshi ya ce khairun nasi karni a ce waɗannan mutanen wai ilimin su wai na kasashe ne akan ilimin waɗanda suka zo a bayan su waɗanda suka zo bayan nan nasu fa yan bid'a ne kaskantattu waɗanda sun rena sahabbai sun rena ilimin sahabbai dan haka suka je suka kama wasu hanyoyin daban na sanin Allah am kaifa yakunu afrahul mutafalsifa ya za a ce yan tsakin falasifa wato abin da yake nufi da yan tsaki a nan su ne waɗanda su ba su ne asalin philosophers ba misali yanzu ibn sina farabi razi asali ba su ne philosophers ba asalin philosophers su ne su wanne aristotle ko aristotle waɗannan su ne asalin philosophers girkawa da sauransu to waɗanda suka biyo bayansu waɗanda suke danganta kansu zuwa gare su su ne suwa su ne irin su ainihin wato ibn sina su ne irin su farabi su ne irin su razi to yaushe za a ce waɗannan afrah 'yan tsakin malaman falsafa ne jama'a wannan duk maganganun da yake akwai sharhohi a ƙasa amma ina so mu karanta matanin nan ne har zuwa ƙarshe sannan mu dawo mu dubi sharhohin da ya akan waɗannan am kaifa yakunu afrahul mutafalsifa wa atba'ul hind wal yunan wa yarfatul majus wal mushrikina والضلال اليهود wa والصابئين wa ashbahihim A'a, billahi min warafatil anbiya'i wa ahlil qur'ani wal imani malam ibn taymiya yace dan girman Allah ta ya za a yi a ce waɗanda suke yan tsaki ne wato yan kuci kubabun malaman falsafa wa atba'il hind mabiya indiyoyi wal yunan mabiya girkawa wa warafatul majus waɗanda suke magada majusawa ne masu bautar wuta wal mushriki ne magada mushrikai ne wa dallalul yahud magada batattun yahudawa ne wan nasara waɗanda suke kuma magadan kiristoci sabi'ina da sabi'awa su ne mutanen annabi ibrahim to batattun cikin su mabiya masu bautar rana da taurari don asalin an ce sabi'i asali kamar sunan kabila ne ko al'umma ne amma daga baya sai sabi'awa sai suka ɗauki wasu aƙidoji daga ciki akwai bautar taurari akwai bautar rana akwai bautar wata sannan kuma al'amari ya koma aka ce sabi'i daga saba'a wanda ya karkace daga asalin jama'a shi to yaushe za a ce ainihin wato mabiya irin waɗannan masu bautar taurari da rana wa ashkalihim da ire-irensu wa ashbahihim da makamantansu a ce waɗannan irin mutanen a'lama billahi min warasatil anbiya sun fi magada annabawa sanin Allah wa ahlul qur'ani wai a ce waɗannan mutanen sun fi masana alqur'ani ilimin Allah wal imani sun fi muminan farko su abubakar da umar da usman da ali da makamantansu wai a ce sun fi su ainihin sanin allah amma wannan zai yi wannan ba zai yi ba abin da nake so ku gane wannan wata magana ce ibnu taymiya yayi a cikin maganganu shi yasa nake ce muku wannan littafin ba wai karatun shi kadai muke ba muna sharhe shi ne domin littafin yana da wasu abubuwa waɗanda suke hafaya ne wasu abubuwa ne a babboye a wasu lunguna abin da wannan magana take nufi ga ta nan ainihin mai sharhi professor tuwaijiri yake cewa sabaka sabaka fi safati tasi'a wa samanina ba'da mia anna ma'ana falsafa mahabbatul hikma malam ya gabatar da bayanai a can baya duk da yake a cikin karatun nan ba mu tsaya mawaiwayi wannan ba don mun bayyana shi da Hausa cewa me ake nufi da ainihin falsafa falsafa ita ce kaunar hikima ina fata an gane a ƙarƙashin haka naka ce filosofa eh malami na falsafa me ake nufi kenan mai son hikima wai son ilimi ne da gogewa ta sa shi zuwa ga ainihin wannan ilimi sai ce wa qad asbaha hadha lismu ismu alaman ala atba'i aristo yace wannan suna malaman falsafa ya waye gari ya zama kamar wani sunan yanka ne ga mabiya ainihin aristot wanda shi kuma aristot ba girke ne wato su su aristotle ina son ku gane su ba musulmi bane su ba yahudawa bane su ba kiristoci bane su su aristotle wato kafiran kansu ne kafiran kansu ne su sun daina duk wani annabi sun mai da shi shashasha wai shi ma irinsu ne sai dai yana son ya wasa da hankalinsu ne wai kawai ƙarfin tunani ne da ƙarfin wayo da basira na ka dawo da tunanin mutane zuwa gare ka don su mai da kai wani abu don haka saboda rena annabawa da suka yi da rena maganar wahayi su ba ma sa bincike game da ainihin annabta da wani abu sai ce annabta kawai tana dilin da psychology ne don haka za mu zo mu tsaya mu takarkare mu tattauna magana a kansu don haka a farko farkon karatun nan mun zo da wasu littafai kitabu safadiya annabuwa da sauransu waɗanda ibnu taymiya ya rubuta su ne don yin raddi ga ire-iren waɗannan kafirai ina fata an gane to bari ku ji malam ya ce to asalin su waɗannan da ake cewa malaman falsafa ko philosophers asalin su mabiya aristotle wa huwa musamma indahum bil muallim al awwal suna kiran shi the first teacher wato shine malamin farko kama al farabi huwa al muallim thani to sai aka samu wai a musulunci kuma wasu suka je suka ɗibo falsafa suka zo suka musuluntar da ita to shine su philosophers waɗanda ke danganta kansu ga musulunci sai suke kiran shi farabi shi kuma al sani malami na biyu wa ibn sina salis ibn sina kuma avicina kenan a cikin sciences wai shi kuma shine malami na uku a cikin wannan fage وقد حكى أرباب المقالات أن أول من عرف عنه القول بقدم العالم بقدم العالم أرسطو malamai da suke bayani a cikin makalat wato aƙidoji na duniya sun ce mutumin farko da ya fara magana a kan mata cewa duniya tun da take haka take ba wani wanda ya halice ta kuma duniya haka za ta ci gaba da zama har abada ba wani abu da zai ruguza ta sai dai kai ka gama rayuwarka kawai ka mutu kowane zamani ya zo ya wuce to mutumin da ya fara kawo wannan aƙida shine aristotle wa zahaba أبو علي بن سينا إلى أن الله هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق وليس له عندهم صفة ثبوتية تقوم به تسيشي ابن سينا ديك ويشي مسلمين تدين تود أن أكيدر سيتي تؤبن ديك كما تشيني kada a ce Allah ne ya samar da duniyar a a ce Allah ne duniyar wato ita duniyar in aka ce Allah to duniyar ake nufi don haka tun da musulmi ke cewa Allah tun da yake haka yake kuma haka zai ci gaba to abinda wannan magana take nufi duniyar haka take haka za ta ci gaba kunga kunga transformation na aƙidar ce dawo da ita musulunci ya ruɗa ko kun fahimta shi wancan da yake kafiri ne ya ce babu Allah duniyar ce take haka ita take juyawa take kaza kuma haka za ta ci gaba shi kuma wannan sai ce to da mu musulmi ne mu ce a'a ba wani abu ne Allah ba ita ce duniyar ce hakan ɗin haka ita ma za ta ci gaba ko kun fahimta gashi annallaha huwa al-wujud al-mutlaq ce bi shart itlaq a ce kawai shi Allah ɗin shine ne wujud din al shine wannan duniyar gaba ɗayan ta kawai ina fata an gane walaysa Allahu indahum sifatun subutiyya ta koma bihi dan haka babu wata sifa da suke tabbatarwa ga Allah kun gani siffar yana sama ko yana ƙasa sai a ce a ai Allah shine wujud din shine hakan din to da haka magana hannu ko kafa ko zuwa ko rana ranar a a'a Allah shine al-wujudul mutlaq din fa huwa la yaf'alu shay'an bi ikhtiyarihi al-batta saboda haka babu wani abu wanda Allah maraukakin sarki yake yi da zaɓin shi tunda wannan duniyar ita ce dan haka in kaga girgiza kasa ta faru a'a haka abin ya faru kawai yanayin wurin ne ya hukunta haka wala ya alamu shay'an min al-mawjudat kuma babu wani abu wanda misali tunda wannan duniyar ita ce Allah din a wurin Ibn Sina eh to dan haka ita wannan duniya ai wani bangaren ta ba zai san wani bangaren ba dan haka wato shi Allah bai san abin da yake faruwa a cikin duniyar ba ila akhiri gashi nan dai wannan ita ce aqidar su Ibn Sina game da Allah ina son ku gane wannan ita ce aqidar su game da Allah me bambancin wannan aqidar da waccan babu kawai an dan canza wasu kalmomi ne to ina son ku gane waɗannan fa su ne ake kira wai malaman falsafa na musulunci su ne suka je suka fassar waccan falsafa ta girkawa suka kawo ta musulunci abin da salaf tun zamanin sayyidina umar aka hana ayi din da aka zo da ita ga abin da ta haifar kenan me ne aqida su game da mala'iku sai suka ce wa amma imanu bil mala'ika dangane da mala'iku kuwa sai suka ce fal mala'ikatu ma hun nabi sallallahu alaihi wa sallam fi nafsihi min ashkalin nuraniya ai annabi da yake suranta wani haske a cikin zuciyar shi yake bada labarin wani haske wannan su ne yake kira mala'iku ba wai wata halitta ce da aka yi ta daga haske ba a haske da yake surantuwa a cikin zuciya annabi su ne mala'iku din وقد ذهب بعضهم إلى أنها القوى الخيرة الفاضلة التي في العبد وسكما سيسكة آآ abin da ake nufi mala'iku su ne duk wani abin alheri da kake gani a cikin zuciyarka ko a ɗabi'unka wanda ke yunƙurar da kai zuwa ga wani abin alheri to su ne mala'iku wa shayatun shaidanu kuma aljanu babu wata halitta wai aljanu suka ce hiyar kowa a sharira duk wata ɗabi'u duk wasu halaye na banza da wata muguwar ɗabi'a da take yunkurar da kai kai wani abu wannan shine ake kira shaidani duk wata kyakkyawar ɗabi'a da ke yunkurar da kai kai abin alheri shine mala'ika shine ma'anar waɗannan an halice su daga haske waɗannan an halice su daga ainihin wuta amma ba wai wata halitta ce ka'imatun bi nafsiha ba yanzu kun ga masu inkarin waɗannan halittun za su yi inkarin hisabi sannan za su yi inkarin shiga aljani da magana aljani da ta'asirin asiri da makamantansu da ikon Allah ko kun fahimci yadda suka kawo wani addini sukutun da guda cikin addinin musulunci to falasifa kenan wa amma al-imanu bil kutubi dangane da littafin sai suka ce asal kutubul munazzala indahum hiya thawbun saba من العقل الفعال على النفس الزكية وليس وحيا من الله تكلم به أنزل إلى الأرض بواسطة الملك suka ce ai ba wani abu ne littafin Allah ba littafin Allah da aka saukar abin da ake nufi shine wannan abu da ke zo wa ainihin wato annabawa waɗanda suke da'awar annabta su ji wani abu ya kwararo cikin hankalinsu wanda zai tsarkake musu zuciya su tashi suna maganganu wanda wannan maganganun za su gyara mutane to wannan shine ake kira wahayi ba wai wata magana bace da Allah ya saukar da ita ta hanyar wani mala'ika zuwa duniya ba wannan ne littafin Allah ba abubuwan da kawai annaba ba su je yana kwarara cikin zukatansu wanda zai sa su tashi su yi wa'azi da shi shi ne ake nufi da littafin Allah wannan sai ita wannan ita ce falsafa fa wannan shine man dake amma inda indahum dangane da annabta fa na <clears throat> yake nufi da annabta da annabawa sai suka ce fahiya muktasaba abu ne wanda yake kowa ma zai iya zama annabi kowa ma zai iya tsururuta abin kawai you need to work hard ka tashi ka yi yunkuri ne ka tsara abubuwan ka kai ma zaka iya mai da kanka annabi wannan aqidan nan san ku gane ita ce take cikin kiristoci na haka sai ka ji mutum ya zama prophet sai ka ji wance ta zama prophet sai ka ji wane ya zama apostle of god ina fata an gane wala ha salasu khasa'i suka ce don haka duk wanda yake so ya zama annabi to annabta tana da siffofi guda uku da ake neman ya abin nan manista istakmala hasa huwa biyu wanda biyu cika waɗannan sifofi ya zama annabi na farko da ta takhayyul wa takhayyul karfin iya suranta abubuwa da kuma iya surantar da su Shi ne ka iya suranta su a cikin tunaninka su zauna sannan ka zo ka ba da labarin su har a iya fahimta me suke nufi yanzu kamar annabi wai yayi karfin yadda da akwai wuta da akwai aljanna to har ya iya bayyana wa mutane suka fahimta suka yadda da wuta da aljanna har suke bin shi in yace ayi kaza ayi in yace a bar kaza a bari to ya cika sharadi na farko dan yana da quwwatu tahayyul wa tahyil ko kun fahimta ya iya suranta abin a cikin kwakwalwar shi sannan ya zo ya iya gamsar da wasu su yarda da wannan abin sannan sai kuwatul hibs sannan sai iya ainihin wato wato ɗora mutane akan abin da kuma kacewa akan wannan abin bayan ka yarda da abin ka gamsu ka iya ainihin bayyana musu sun gamsu to ka iya saka su su kafi akan abin yadda za a iya kashe mutum yana kan abin ba haka ake samun musulmi ba misali sannan sai kowatu ta'asir da kuma irin karfin ta'asirin da wannan ainihin abin zai yi har ya samun maka da wasu al'amura na ɗabi'u kamar a ce saboda imani haka iya yin kuka saboda imani haka iya yin wasu abubuwa na ka iya kashe wani ko ka iya hallaka wasu abubuwa saboda me ka asirantu da abin har abin ya sa ka kana iya kuka ko abin ya sa ka kana iya wani abu wanda dai za a ga cewa abin lallai ya shige ka da kyau to duk wanda aka same shi da waɗannan sifofin to kawai ya zama annabi na haka ba ga suna shigar da mutane halwa ne ko tarbiyya wanda zai samun maka da waɗannan ɗabi'un sai sa sai kai ma ka zo kana cewa haddasani rabbi haddasani kalbi an rabbi zuciyata ta ce min ubangiji na ya ce kaza kuma mutum ya gamsu da haka kun ji wannan kenan kun ji yadda wai annabta take yanzu kun ga a ƙarƙashin wannan annabi ba wahayi aka mai ba da haka duk abin da annaba ke faɗi ƙarya suke kawai wani abu ne wanda suka mayar da kansu da kansu jama'a wannan fa shine ilmul kalam shine ilmin falsafa fa shine mandiki kuma shine ilmin mandiki amma al-imanu bil akhir dangane da yadda da ranar lahira fa sai suka ce yo ai salamar da indahum wala ma'ad ai babu wani farko ga ainihin wato yadda wannan rayuwa take babu kuma karshe gare ta haka fala yu'minuna bi anna hadha al-alam sayukhrabu wa ah, sayukhrabu wa yantahi tunda duniya ba ta da farko to ta da ƙarshe kenan don haka sun ƙudurci cewa babu wani abu da zai kawo ƙarshen duniyar nan wa yaqumun nasu li yawmin mashhur babu wata rana da za a ce ranar kiyama mutane za su halarce ta hala mujmalu aqidati haula fi usulul iman kun ji wannan ita ce aqidar su game da usulul iman dan Allah idan waɗannan mutanen usulul iman ya ɓaci a wurin su akwai wani sikihu da za su rubuta mana wanda ba za su haifa mana da rudani ba to don haka ahlus sunna suna buƙatar su samu malamai waɗanda suke da aƙida ta salaf su rubuta musu littafai na shi ne abin da shaukani ya a littafin durrul bahiyya shine aikin da yanzu ake ƙoƙarin a yi samar da malaman fiqh waɗanda suke da aƙida ta salaf dan in har kana da muguwar aƙida billahi lazi sai muguwar aƙida ta yi ta'asiri a cikin fiqhinka sai ta yi ta'asiri a komai mutum yana da muguwar aƙida a ce sallah tun da ta shafi fiqhu ne ya wuce gaba ya mana ba za a ga aƙida shi a sallah ba ƙarya ne sallah aƙida ce wa mallahu e, e, menene da Allah madaukakin sarki ke cewa Allah ba zai tozarta imanin ku ba wa ma kana Allah li yudhi'a imanakum al imanu anan as-salatu Allah ba zai wulakanta imanin ku ba Allah ba zai wulakanta sallar ku ba ta haka jama'a ya kamata ku gane wannan maganar ba magana ce ta wasa ba wallahi al'azimi magana ce ta cewa aƙidar mafi yawancin waɗanda suka rubuce-rubuce game da fikihu mafi yawancinsu waɗanda suka rubuce-rubuce game da ilimin usulun fikihi aƙidojinsu munana ne ta haka suka je a can usulun fiƙi suka kafa ƙa'idoji waɗanda su suka bayyanar da irin fikihun da ke da ruɗani a nan abin da ya shafi tauhidi suka zo suka kafa wasu usul waɗanda su suka haifar da ruɗani a cikin aƙida da tauhidi a yau haka gaskiya ana buƙatar salafiyuna su tashi su gogu a cikin karatu su tsaya komai su dawo da shi ala tariqatis salaf Kuma wata tajwidin nan da ake magana sai ga mutum yana ta wani katifarewa ya haddace qur'ani ya iya tajwidi duk sai ka samu ba abin da ke cikin shi sai bid'a saboda mafi yawancin waɗanda suka rubuta littattafan tajwidin da mafi yawancin waɗanda ke jagorancin karatun alkur'ani na duniya a yau waɗannan mafi yawanci suke jagorancin abin da ya shafi musabaka suna da waɗannan gurɓatattun aƙidu don haka aƙidojin sun yi ta'asiri hatta ga irin salon da suka kawo na ƙa'idojin karatu da sauransu a musulunci ba a taɓa sanin wani rasulul jami'i ba ba a taɓa sanin wani wasulul ta'awul wal basmala wa fasli awwal sura ba ba a san wannan faɗan wannan ma bid'a ne kafin a fara aiki da shi ba a san wannan karatun ba sannan sai mutum ya zo yanzu sai wasu ne jami shine a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa a ai ma yadda suke ba sa ta'awuzi irin wannan a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wash shamsi wa duhaha haka misali ko wasu jami duk wannan bid'a ce abin da yake sunna shine ne faslul jami'i din a daddatsa gaba ɗaya din amma faslul jami'in ba ga shi suke jinkirtawa saboda wancan a ce ya fi musu daɗi don haka a abin da ya shafi hadisi sai an samar da wannan a abin da ya shafi fikin sai an samar da wannan littattafan hadisi da aka sharhi sai an samar da wannan mutum yawancin waɗanda suka yi sharhohin littattafan hadisi suna da waɗannan aƙidoji na ta'awili tun daga ibn hajar al-asqalani har wa har al'imam ibn al’arabi da ya sharhin aridatul ahawazi mafi yawancin tafan waɗanda suka yi sharhin suna da waɗannan aƙidoji to me yasa rudani ba zai faru a musulunci ba yanzu matasa wai suna ta cewa wai yanzu suna son a samar da solution ne ya ba a yi maza a yi maganin wannan rikici da musulmi suka shiga ciki wannan shine matakin farko fa shine dawo da musulmi zuwa ga kan abin da suke akai dangane da aƙida na salaf sannan shi ne matakin da zai kai zuwa ga wannan amma in ba haka ba tukuna tun farko kowanne yana da wata aƙida wadda take karo da juna duk yadda kai kokarin a haɗe su a ci nasara akan wani abu ba zai yiwu ba sannan cewa to waɗannan rigingimu ne waɗanda sun riga sun mutu tare da masu su don me za ku zo kuna kaɗo su yanzu sai mu ce in da a ce sun mutu tare da masu su da abin ya yi kyau amma waɗannan littafin gashi ana ta buga su har yanzu ana yaɗa su kuma a gidajen rediyoyi da jami'o'i da makarantu za ka ji har yanzu silabus ɗin nan ne yake gudana ashe dole ne mu tashi mu bayyana mutane me ake ciki ashe ba mu ne muke tayar da waɗannan rigingimu ba su ne suke tayar da waɗannan rigingimu waɗanda jama'a mutum ya zo yana faɗin irin waɗannan maganganun dangane da Allah a ce wai da manzon Allah da fafuroma duk ɗaya ne sai ka ce a'udhu billahi a ce kai ka natsu waye Allah waye manzon Allah Allah waye manzon Allah Allah waye fafuroma Allah sai ce to ai kaji abin baka gane ba ne wannan irin ba jama'a a ce qur'ani duk baki ɗaya shirka ne a cikin shi wai tauhidi yana cikin maganganun malaman falsafa da sufanci da sauransu dole ne musulmi kusan cewa akwai rudani game da waɗannan aƙidoji dole a watsar da su a bayan madara alkur'ani da sunan annabi sallallahu alaihi wasallam fatan ku karanta ainihin littafin alfisal eh, na al ibn hazm a cikin mujalladin shi na farko shafi na da. hudu za ku ga bayani dangane da falasifa da kuma littafin almilal wani nihan na shahar satani har wa yau juz'i na biyu shafi na ɗari uku da sittin da tara zuwa ɗari biyar da ainihin talatin da takwas waɗannan kasan guda biyu muna cewa ku karanta ne su kansu masu littafin suna da ruɗani amma su kansu sun ba da labarin falasifa ne amma a wajen aƙida su ɗin ne dai a sha'ira har ibn hazmin ash'ari ne Allah ya kiyaye to sa'an nan sai ainihin littafin a igafatul lahfan na ainihin ibn qayyim littafin ainihin igafatul lahfan a cikin juz'i na biyu shafi na 256 zuwa 268 da littafin hidayatul hayara fi ajudatul yahudi wa nasara Da ibn qayyim ne shafi na tara da littafin dar'u ta'arudul aqal wan naqal na ibn taymiya mujalladi na farko shafi na 122 da kuma an shikar falsafi fil islam da sauransu Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye jama'a waɗannan su ne asalin abubuwan da suka faru waɗanda su suka haifar da rudani to ina so kafin mu tafi da nisa mu kuma mu tsaya mu nazarin waɗannan ƙungiyoyi da addinai da gauruka da sauransu da ibnu taymiya ya lissafo su Ya ce madiya falasifa mun ji dai falasifa su waye su aristotle ne ko to waɗannan da yake kira mabiyansu su ne waɗannan nan da suka je suka ɗibo ilmomin suka zo suka fassara suka ce wai za su zama usulul dini a musulunci waɗanda da su za a fahimci tauhidi qur'ani da hadisi suka ce a aje su gefe guda sannan sai hunud indiyoyi kowa ya san duk duniya tun daga da har yanzu babu ƙasar da take da ruɗanin shirka da kafirci iri-iri da bautar macizai da shanu da kaji da agwagi da talotalo irin ƙasar indiya to a ce waɗannan su ne za su zauna su rubuta maka wata ainihin wato ka'ida da za ka gudanu a kanta wajen wai ka da ka musuluntar da ita ka san Allah ka rabu da Qur'ani da hadisi wanda wani hoto ne na fulawa wannan fulawa yake bautawa a kanta kuma ya rubuta littafi mujalladi goma duk abin da ya rubuta menene ƙarya ne wai sai ka ce bari ka aro irin ka'idojin da ya sharhin wannan fulawa ita ce Allah ka zo ka yi sharhin Allah shine Allah a musulunci ana bukatar wannan ba a buƙatar wannan sannan sai yunan su ne girkawa su ne su ainihin aristot din mun yi ainihin wato bayani a kansu na fata an gane allah kiyaye to sa'an nan sai kuma a tafi ainihin wato a majus majusawa su ne mutanen iran farisawa mun yi bayanai a baya cewa asalin sayyidina umar ya samu takarda daga ainihin kwamandan shi sa'adu dan wa waqqas dangane da cewa ga waɗannan littafai na falsafa ko an samu da mandiki umar ya ce a kona su ba a da bukatar su sa'an nan sai mu shirke waɗanda suke bautar ainihin abubuwa na kafirci mabambanta da kuma batattun malaman yahudawa da kiristoci da sabi'awa da makamantansu to duk sai malam ya ce yaushe za a ce waɗannan wai su ne waɗanda suka iya suka kware har suka fi sahabbai waɗanda Allah ya karantar da su ta hanyar ainihin wahayi da ya saukar wa annabi sallallahu alaihi wa sallam jama'a kun ji duk waɗannan bayanai tun daga farkon littafin nan har zuwa nan muqaddima ce sai ibn taymiya yace wa inna ma qaddamtu hadhihi muqaddima abin da ya sa na tsaya ne wannan doguwar shimfiɗa لأن من استقرت هذه المقدمة indahu, domin wanda ya samu wannan muqaddima ta tabbata ya tsaya ya fahimce ta a wurin shi da kyau alima tariqal huda aina huwa fi hadha babu wa ghayrihi zai san ina hanyar shari'a take akan wannan mas'alar da wata mas'alar da muke magana Wace wani babu yake nufi babin al-asma'u was sifati domin asali in ba ku manta ba fa ina so kar ku manta asalin wannan littafi amsa ce dangane da sharhin ayoyin siffofin Allah da kuma hadisan ko to duk wanda ya tsaya fahimci wannan shimfiɗa da kyau zai fahimci me zai fahimci ce shiriya dangane da ayoyin da suke magana siffanta Allah ce shiriya jama'a ita ce abi alqur'ani da hadisi abi fassarar da ta zo daga malaman farko sa'annan ce shiriya daga wannan ainihin babi shine duk abin da ya zo daga malaman falsafa da ulama'ul kalam a yi watsi da shi har yau ke shirya game da ainihin wani babi wanda ba wannan ba babu me yake nufi babin fikihu babin mu'amala Me ke shirya abu abin da Allah da manzon Allah suka ce abu abin da fassarar malaman fiqh cikin salaf take dan haka wajibi ne mu ɗauko waɗannan tafai irin su sunan Tirmidhi muna karanta muna jin menene mazhabobin malaman fiqh na gaskiya ba waɗannan da suka samu rudani a cikin mas'alolin su ba waɗanda suke kutal ne ɗan bayan baya ne sannan mu dawo mu'amala abin da ya shafi kasuwanci abin da ya shafi jihadi abin da ya shafi zikirori abin da ya shafi aure da wata mu'amala ta tsakanin dan adam da dan adam ko jama'a da jama'a sai mu tsaya mu ga menene abin da yake shirya abin da malai yake cewa kenan kenan wannan muqaddimar da muka yi za ta taimake ka wajen ka fahimci yadda ya kamata a san Allah da yadda ya kamata a bauta wa Allah da yadda ya kamata mu'amala ta kasance tsakanin bayi da ubangiji da kuma mu'amala tsakanin bayi da bayi yan uwansu sai in ka fahimci wannan mukaddimar kuma fahimtar ta ta shine ne gano sirrin cewa babu wata madogara akan komai sai me sai qur'ani da hadisi kuma malaman farko waɗanda aka fara kyankyashewa daga makarantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su suka fi kowa fahimta alkur'ani da hadisi kuma su ne waɗanda suka fi kowa dacewa har kiyama ta tashi to duk wanda ya fahimci waɗannan ka'idojin to ba shi da ainihin matsala sannan sai ce wa'alima anna balala wa tahawuka inna mastaula ala kasirin min almutaakhirin bi nabl alkitab bi nabl kitabillahi wara'a zuhurihim sannan duk wanda ya fahimci muqaddiman nan da kyau zai gano cewa babu shakka abin duk da ya kai ainihin wato bata wato zai gano cewa bata da kuma ainihin attahawuk kun tuna yan komai da ruwanka abin da ya kai su ga bata da shiga cikin wannan komai da ruwanka da hayaniya inna mastaula ala kasirin min almutaakhirin ya mamaye mafi yawanci daga cikin ainihin waɗanda suka zo daga baya ne binabzihim kitaballahi wara'a zuhurihim saboda watsar da littafin Allah da suka yi a bayan bayan su wa irabihim amma ba asallahu bihi muhammadan da kuma watsi da ainihi wato kai da kai daga abin da Allah ya aiko annabi Muhammad da shi min albayyinati wal huda na bayanai da kuma ainihin shari'a wa tarkihim al bahas an tariqi sabiqina wa tabi'ina da kuma bari bincike da suke game da hanyoyin magabata waɗanda suka gabata daga cikin sahabbai da tabi'ai waltimasihim ilma ma'rifatin lahi mimman lam ya'rif Allah bi hi ala da kuma nemo ilimin sanin Allah daga wurin waɗanda da kansu suka yi da cewa su da kansu ba su san Allah ba su da kansu ce ba su san Allah ba kuma ka tafi neman ilimin Allah a wurinsu wal shahadatul umma ala zalika sannan kuma da shaidar da al'umma suka yi akan waɗannan mutanen ba su san Allah ba kuma kai ka tafi neman sanin Allah a wurinsu wa dalalatin kafira da kuma ainihin hujjoji masu yawa da ke tabbatar da cewa waɗannan mutane fa ba su san Allah ba kuma kai ka tafi neman sanin Allah a wurinsu walau sagar da wahidan malam ibnu taymiya yace mun fata a wannan littafin ko kuma mutanen da nake nufi a waɗannan maganganun ba nau'i ɗaya ba ne wa inna ma asufu nau'a ha'ula'i ya ce ina faɗin nau'in waɗancan ne wa nau'a ha'ula'i da nau'in waɗancan wato ba nau'in mutane ɗaya nake nufi ba ku duba jama'a ina son ku natsu da kyau ibnu taymiya ba yana magana ne akan mu'tazilawa kadai ba mu'tazilawa su ne waɗanda suka ce gaba ɗaya Allah bai da siffa to ba su kadai yake nufi ba amma har su ba yana nufin jahamawa kadai ba waɗanda jahamawa su ma suna ta'awilin siffofin Allah daga hannu su ce ƙarfi ba a sha'ira ba waɗanda su ma suna da nau'in waɗannan aƙidojin ba falsafa ba abin da yake cewa ba wai mutane ɗaya yake hari ba ya haro su ne gaba ɗaya yana nufin waɗancan yana nufin waɗancan yana nufin waɗancan domin ƙarshe akwai wata rabi'a akwai wani abu da ya haɗa tsakaninsu shine me kowannen su bai yi imani da sunaye da siffofin Allah a bisa yadda aka aiko annabi ba abu na ɗaya kenan abu na biyu kowanne yana zargin salaf da cewa ba su kware game da sanin aƙidar Allah da annabi ba abu na uku kowannen su yana zargin cewa Ƙur'ani da sunna ba su ne asalin hujja da ya kamata a dogara da su wajen sanin Allah da annabi ba abu na hudu shine kowannen su ya yarda da cewa mutaakhiruna su suke da ilimi da wayewar kai to a karkashin haka karka taɓa tunanin ibn taymiya in yazo yana magana a littafin nan karka ce da mu'attila yake karka ce da jahamiya yake karka ce da suwana kadai a'a sai ka ce nan yana nufin suwani can kuma da suwani yake can kuma fa da suwani can fa ya haɗe su gaba ɗaya ne ya musu ainihin wato farashin goro jama'a kun fahimta da kyau wannan ita ce maganar da yake cewa walaysa gharbi wahidan wa innama asifu nau'a haula wa haula yace ba wai manufata nau'in masu bacin aqida ɗaya ba daga cikin waɗannan ina nufin waɗannan kuma ina nufin waɗannan ina ina fata an gane sai ce wa idza kana kazalika to tunda abin haka yake fa hadha kitabullahi min awwalihi ila akhirih ga littafin Allah tun daga farkon shi har ƙarshen shi wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wa alihi sallama min awwaliha ila akhiriha ga kuma sunna manzon Allah tun daga farkon ta har karshen ta sun ma'ammatu kalamin sahabatu wa tabi'ina sannan maganganun sahabbai da tabi'ai baki ɗaya sun kalamin sa'iril a'immati da kuma maganganun sauran limamai gaba ɗaya mamlu'un bima huwa imma nassun wa imma zahirun zaka samu cike ike da ko dai abin da yake nassi ne karara akan abin da muke magana akai ko kuma da bai zama nassi karara ba to zaka ga abin da muke nema ya bayyana karara a akai akwai bambanci a cikin ilimin usulul fiqh tsakanin abin da yake nassi ne zahiri da kuma abin da yake zahiri ne abin da ibnu taymiya yake ce maka kenan ko dai ka samu nassi ne karara ko kuma abin zahiri ne yana tabbatar da cewa fi annallaha subhanahu fawqa kulli shay'in Allah yana saman komai za ka samu nasoshi sun tabbatar da haka lokaci ya ƙure mana za mu saurara a in Allah ya so sai an zo an jima da la'asar za a ci gaba da wannan karatu in Allah ya so a inda ba a fara tattauna al'amuran da malam ibn taymiya ya kawo mana a wannan littafi wanda in kun duba da kyau za ku ga yanzu ne fa za a fara karatun tunda ya ce ne ya ce an gama da muqaddima to tunda an gama da muqaddima me zai biyo baya to an fara shiga karatun shine yake ishara da cewa ga nassoshin alkur'ani da sunna ga yadda suke ga kaza ga kaza ga makamantan haka duk wannan don ya nuna maka kenan lalle al'amarin da gasken gaske babu makawa za a tattauna matsaloli masu ɗimbin yawa a cikin wannan littafi Allah maraukakin sarki ya taimake mu da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.